domin samun shi ne na gaba. Ku danna subscribe, ku danna kararrawa domin samun shirye-shiryenmu. Mun gode da kallon tashar Alahus. 심지어 다시 kamu jahit mu je mu ɗauko umar mai da ita asibiti diet rashin lafiyar umma ba na tashi ba ne sanin kanka ne ko sati ɗaya ban fi da dawowa da ita daga asibiti ba amma a ce yanzu ciwon ya ƙara tashi amma zamanta a gida bai dace ba zamanta a asibiti ya fi kaga a can za a lura da ita sannan za a bata magani za ta iya samun sauki ko kuma ta warke gaba ɗaya ma mujahid ƙarfi na ya ƙare ba da kuɗi komai nawa ya ƙare ba da yadda zane ka riga ka san cewa wancan karan ba ƙaramin kuɗi aka kashe saboda haka duk abin da nake da shi babu karka damu mu je ni ina da kuɗi a'a mujahid a wancan lokacin ma kafi ni kashe kuɗi akan umma sannan kuma yanzu ka ce za ka ƙara kashe kuɗi saboda na fi ka kuɗi dole ne na kashe fiye da yadda kai za ka kashe ko kana nufin ka ce umma mahaifiyar ka ce kai kaɗai ba haka nake nufi ba to mu je mu ɗauko ta suwaye a cikin ku suka kawo Fatima dan Lari amu ne mama mu ne mu muka zo da to a cikin ku waye zai magana da likita dan ya ce yana son ganin mai jinyar ta a'a dukanmu ne 'ya'yanta ne zan mu gaishe to ya na ji shiru ne kai ne wa bala na ce to bari zan gaya wa likita don na san bai bance da kai ba ok to shi gaskiya mahaifiyanku fatima ɗanladi tana suffering from severe leukemia blood cancer kuma tana bukatan aiki a cikin gaggawa saboda jininta da bargonta sai an canza to amma likita ta yaya ne za a iya canjin jini da kuma bargo um, ba zan ɓoye maku ba saboda jininta da bargonta ya lallace saboda ta kai stage wanda in ba yi wani abu ba gaskiya za ta yi samun matsala yaya za a yi mata aikin ne likita kuma yaya tsarin aikin yake a nan asibitin za mata aiki saboda nan da kuka kawo ta specialist hospital ne nan saboda haka muna da ƙwararrun likitoci wanda za su iya duba ta kuma insha Allah in an yi hakan za ta yi samun sauki noni likita ka faɗa kuɗin noni kuɗin da zai mata aiki eh to ba zan iya ce gashi ba amma the last time da muka samu irin wannan matsalan it cost us about million biyu muka kare irin wannan aiki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shikenan Allah ya ci kanki umma Allah ya miki rahama Allah ya sa bakin wahalar ke haba hashim ya kake wanda ke a addu'a irin ta mamaci hmm? likita a fara aikin nan a fara kowane shirye-shirye a aikin nan za mu kawo eh, ba wani matsala za mu fara shirye-shirye mu hada komai in place amma problem ɗin karfe ne kamar miliyan biyu da na gaya maku um, ya yi yawa amma wani abu ne wanda dai saboda mun riga mun yi aiki da a haka shi sa na gaya maku amma duk ba zai gagara insha Allah za mu yi preparation akan aikin shaf shaf insha Allah mun gode thank you very much ko me kake tunani ne Hashim Mujahid ina tunanin rabuwa da mahaifiyata ashe haka ake ji idan za a rabu da iyaye ban taɓa tsammanin irin wannan zafin da nake ji a cikin zuciyata ba na rabuwa da iyaye insha Allah ba za mu rabu da kuma yanzu ba mujahidi magana miliyan biyu fa ake ba ina za mu samu rabin miliyan ma yanzu ballantana miliyan biyu abin da ba zai yiwu ba ne ai kada ka manta ina fa da fili ba nawa na sai shi naira dubu ɗari shida wanda akalla yanzu idan na ɗaga shi duk lalace sai an kaɓi dubu ɗari takwas sannan ga wannan mota za ta yi dubu ɗari bakwai kuma zan iya karɓar loan a office wannan abubuwan da kake nake lissafa masu ina ganin cikin nan da jibin Allah da ji za a yi haɗa kuɗin nan akai yin kake damun kanka a'a mujahid ta yaya za a yi karbi da komai naka saboda mahaifiyata kana matukar bani haushi a duk lokacin da ka ambaci umma mahaifiyarka kai kai ai ni ma mahaifiyata ce kada ka manta ba tun muna shekara biyar muke tare da kai muka taso kuma babu wanda ya taɓa jin tsakanin mu da kai haka mutane suke ɗaukan cewa ni da kai ɗan uwa ne ba shi wannan filin fa da na sayar ba a cikin shi nake kwana ina da gidan da nake kwana sannan motar nan idan na rabu ita shekara nawa da ina tafiya ƙasa kafin mallake ta mutane dubu nawa ne ba su da moto kuma suna rayuwa haka kuma wannan loan din da zan karba office ba wai lokaci da zan biya a hankali ne za a dinga cirewa cikin salari ne kuma hawa mini fasin za a cire wani ba zai canja ko da mai gidana ba so abin da nake so ke kwanta da hankalin kashi na gode mujahid Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya bani ikon rama maka wannan abin da kai amin kunan ya ishe kuma abinci haka ya yi a ƙarami

kuma na gode ma Allah da bakina ya buɗe domin in yi maka wannan magana ina sauraron ki umma kuma a shirye nake in ɗauki dukkanin nasihun da zaki mu Hashim me ka ɗauki mujahid ne a wurinka mujahid ya fi aboki na ɗauke shi a matsayin amini duk ya wuce wannan ka ɗauke shi tamkar uwa ɗaya uba ɗaya ka ɗauke shi tamkar ni na haife shi da ciki nake bukata wai har za mu tafi ina kuma sauki sai na faɗa a gaban umma ta wurin amina ne ko wurin a cikin wa zai fara ba kai umma ai hashim shi ne babba shi ne ya kamata a ce fara <laughs> ai kai ne kake da shirye-shirye a gaban ka tunda naka za a fara kaune na gobe za su zo gidan mai da muke ina fatan dai kada a zo a tambaye ki a ji wata magana daban kamar ya kisan idan iyaye suka zo neman aure bayan sun tafi akan kira yarinya wato a ce iyayen mujahid sun zo neman auren ki kin san shi me za ki ce mm, zan ce wani mujahid eh dija ai ko da sai na kwana uku ina ganin ina daddanna abokina a asibiti hmm. wani irin daddannewa ta dalilin me kuma a dalilin dan na tabbatar da cewa idan salima ta ce ba ta zanka to sai ka haukace hmm. ka ce ko shurawa ne ba zan yi ba haba je haba haba sai ka ce wanda iyayensa ba sa son sa ah, to ai ke ce uwar da uban domin me sai da mu gidan gaskiya kin ga nan gaba za ki zama uwata za ki zama ubana ba kuma soyayya kin ga kin haɗa soyayya uku za ki iya kuwa anya zan iya ko mujahid aha ba za ki iya mana ke ce fa salimat hashim kada na zuga ni babu zuga mutum kuma mutum ya a gidansa ba ni ban ji daga bakinsa ba to ai duk abin da kika ji mujahidi ya furta to tamkar daga baki na fita Allah ko Allah ko eh jiya yake gaya mun cewa wai shi yana ganin ma zai fasa auren naki sabila da gaskiya bai kwanta mishi a wallahi tallahi kariya kake wallahi kake da damgana sa mujahidi ni na mun yi haka da kai tsakani da Allah to gaskiya ban <laughs> yanzu san yana son ki ashe ban da komai kenan ya ka musa wannan a wallahi ban da wannan ni ba mai haka da shi ba ya a gaba na zai tayar min da kurar da zan kasa kwantarwa ku mata matsalar ku abin da yasa kika ga na faɗa ka shine ku ba ku san wasa ba ku san gaske ba hmm. ta koyi mujahid zan rama kullum nafsin za a yi katilin mu wata rana mu ma mu ne za a samu Allah ya mutu <laughs> arziki babu komai wallahi babu komai ai dan da eh. mhm. mujahid Albishanka. go dan Allah ka ki faɗa a <laughs> ah. me haka kin ga salmat na baki dama ki faɗi ko menene yawwa to hashim nan da wata bakwai za ku zama iyaye? Eh? eh? Yutu daman kai baka sani ba ne? Wallahi ban sani ba. <laughs> Lalle ko kai hutu ne. Ai ni mace tana ciki sati ɗaya zan ma sani. Wani irin sati ɗaya? ka ganta nan matar da ko ciwon kai ba ta ce min tana yi ballanta nan in gane cewa tana da juna biyu a'a dama an ci ai ciwon ya mace ne ya mace ne ko ba ka ba bare <laughs> to na gani amina haka za mu yi da ke dama kina dauke da wannan dan kadiran arziki shine ke boye mu <laughs> aha na gano ki kina so wato ki sace min shi kenan <laughs> ai ni na riga na gaya miki zan faɗa ko kuma na kenan ba sai na rama Allah ya kawo shi lafiya ga babaja ga kawo kuma <laughs> ya Allah wallahi duk ka gajiyar da ni ni na gajiyar da ke mhm, ka cika yawon Jai. Su Hashim sun riga aure da wata. Dama ba haka ne? A ana yi. Ma sai na ga dai Ya kamata a ce by now mu ma kan. Dakata. Don Allah kada ki sabon Allah. Dan ya kamata a ce samu. Ai sai samu mu gani ko? Tunda ke ke ni nake bayarwa to sai ki jira lokacin ke kadai ce cikin gidan ina jamila take ta tafi zo umma ta zo suka tafi da ita umma ta zo gidan nan mm, ta zo shi yasa na garin ki a ɓaci ina shigowa na san tabbas akwai abin da ya faru ki dinga faɗa wa umma salimat wannan abin lokaci babu wanda ya isa kawo haihuwa sai lokacin ta ya zo Mujahid babu yanda ban yi da Umma ba. koka mata ne na ce don Allah ta ban min Jamila. Saboda a duk lokacin da ka fita aka bani ni kaɗai, Jamila ce wacce take ɗebe mun kewa, amma take ta tafi da ita. To ki cire damuwa ranki. Insha Allah wannan gidan sai ya cike da 'ya'ya. Nan gaba kaɗan sai kin yi ƙorafin hayaniya ta mikewa a cikin gidan nan. Allah ya kawo lokacin. Ya ofis. Alhamdulillah. Je ka kafa ta abinci ko? tun muna da shekara uku na daina ganin fara'arta kullum ta shigo gidan nan ba ta komai sai zagin salima ita ta fi so na saki Salima ta auri wani ita a tunaninta tana ganin ni ne ba na aihuwa sai haƙuri mujahid ka san mata suna da ƙarancin tauhidi Suka manta da cewa Allah yakan jinkirta rabo daga wani lokaci zuwa lokacin da ya ga dama sai haƙuri A. yaya kun dawo to abin da za a yanzu mu je ku ce ku ta baku abinci ku ci ta yi muku wanka kun ji ka shawara amma ka kika ɗauka ka zo mu je asibiti a auna mu a kan me matsalar mujahid akwai wani matsalar fada magani kaɗai ma yakan warkar da ita ko kuma ɗan ƙaramin aiki amma na yi na yi kai mujahid ka ce ba za ka ji ba a'a asibiti wani waje ne na tunan siri yanzu idan muka je aka ce ba kwata-kwata kenan har abada muna cikin su babu tsammanin samu kuma babu ne neman samu yanzu idan aka ce yana da matsala Me lafiyan ta kyar ya zama ƙara haƙuri a ƙara haƙuri har ga zuwa lokacin mutuwar ku yau shekaru takwas kenan muna ta haƙuri. kai ni fa 'yata ba kuɗi ba ne ya kawo ta wannan gidan a gidansu akwai dukiya mai yawa ta zo ne don ta garabanta kana ji na mujahid kuma yanzu ta zama tushiya mai yaɗa zura'a ina tabbatar maka har in ka nemi ka datsa zura'ar 'yata to ba za mu yadda ba Mu mujahid duk yadda za ka yi duk ƙoƙarin da za ka yi ka yi idan ba haka ba zan ba 'yata kuɗi ta je kai ƙararka a raba auren aurenku kuma ta samu miji mai lafiya ta aura mu kan mu san inda na nan take matsala daga gare ka take kakata ta haifi uwata ni kuma uwata ta haife ni ni na haife ta ka ce daga baka san inda matsala take ba Mujahid, don Allah ka yi haƙuri. Ka san san... Dakata! Ban gare fita. Salima, duk uwa tana son ci gaban 'ya'yanta. Na tabbata inda mahaifiyata tana da rai. Da ke ma biki tsira ba. Ko ba ta furta a baki ba. Za ta zarge ki a cikin zuciya. Don ba za ta taɓa ɗora matsalar a kaina ba. Don ita ma tana so kuma ita ma ta haifi 'ya'ya da yawa mahaifiyarta 'ya'ya tara ta haifa don haka ne za ka fi wannan hujjar ni da ke nan ba mai matsala To yanzu Adamawa sai dariya nake ta shi da goshi nace lafiya kuma to yara ne ana koya musu state and capital na Najeriya wai an tambaye ta an ce Adamawa ta ce yola an ce bayan sa wai yana zuwa yana gowa ne ko yana gowa to a turja jari a gida ya Salima a tashi ke shi zauna ma to a tashi mu je ciki mu karasa karatu na mami na je ai karatu dai Kai, gaskiya mata na. Wai. Zashi. Waɗannan fa duka Allah ne mallaka ma ‘ya'yanka ne duka. Allah baya da baya ikonsa. Mujahid, kowane lokaci ka kasance mai addu'a. Kada ka taɓa cire rai. Domin shi mumuni baya taɓa cire rai da rahama Ubangiji. yanzu dai bar wannan magana menene schedule Mujahid, baka ci abincinka ba. Sai an jima. da ka shigo gidan nan da yamma na kasa gani wani fara a fuskarka amina sanin kanki ne ba ni da wani amini kamar Mujahi. sai da na faɗa wani shi shine komai nawa a dalilin sa nake zauna a wannan gida shi ya sayi gidan nan da hannunsa ya mallaka ba. ya kai na haji da ni da ke da mahaifiyata sai da ta kai lokacin da Mujahi ya tabbatar da komai nasa don mahaifiyar ta samu lafiya to me ka wannan lissafe-lissafen matsayin mujahid a gurina ba na son gani cikin damuwa na har ta kai ga hawaye ya zuba daga idanunsa lalle mujahid ya cancanci duk wani soyayya daga gare ka wannan damuwa da ke ganna a ciki ta samo sulani ne daga damuwar da amini na ya shiga wato mujahid ta rashin haihuwa yau sai da ta kai ga mujahid ya zubar da hawayensa saboda kullum idan muka zauna ba shi da zance da ya wuce magana rashin haihuwa Allah sarki baban daji babu abin da za mu iya yi sai dai addu'a batun magana haihuwa kuma na Allah ne sai ran da Allah ya kawo lokaci to Allah ya kawo wannan rabon dan nabiyin rahmaji Amin ya Allah. Ban ga amfanin damuwarka ba mujahid. Tunda ba za ka yi kokarin nema mana maganin matsalar da ke damun mu ba. Ka hanya mafi sauki na nuna maka amma kaki. ma'aurata guda nawa suke zuwa asibiti domin neman taimako akan rashin haihuwa ko su dace ba na so ki zama sanadiyar ki zama kusa da ki saboda gudun damuwarki tun kin faɗa su ɗaya kin faɗa su biyu kin kuma nana ta na ba za ni ba me yasa ba za ki rubuta ni ba salima shikenan mujahid kai hakuri in Allah ya yarda ba zan sake matsa maka akan wannan magana ba ba na son ganin bacin ranka mijina a kullum kuma ina son zaman ka kusa da ni Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Umma, wa alaikum salam. Sai da za ku. Yawwa. Ya gidan na. Wannan oh, kalan umma. Ya na ganki haka. Me ke damun ki? Ba komai umma, lafiya ta. Zo mu tafi asibiti, ɗauko mayafinki. ki zo mu tafi asibiti mama mujahid baya nan buga mashi waya faɗo mu duka uku ku duka uku da waki nan ai salima su bi ni yanzu za ka yi farin ciki da jin wannan labarin ni kadai ma babu mahaifiyarta dan da mahaifiyarta muka zo da yanzu ta cika wa mutane gururuwa da asibitin nan wallahi saboda halin da yarinya take ciki to mu je na duba ta mana za ka yi zuwa ganta amma ni gaskiya ba zan iya ba don idan na je hankali na tashi zai yi likita ya jikin nata ai yarinya kuma sai dai Allah ya ba ku hakuri Allah ya mata cikan kuma ta da ina da lafiya lokaci aiki da bikin mura ta yi ji aiki ta ya ji Amina, abu da ya kamata ki duk wani so da zamani da godewa Allah walijan ta koma ga mahaliccinta tattara a yarinya karma ba tare da ta ɗauki nauyin kowa a kanta ba irin 'ya'yan nan ne suke ceton iyayensu na lahira Allah ya ci kanta ki hakuri abina Assalamu alaikum. ya ƙara ji daɗi Allah ya sa ta huta Allah ya ji ɓanta sai mu je saboda hasan da suna labar musu da ne kusan akbar yau sati ɗaya kenan da rasuwar walida Allah ya yi mata rahama amin suma amin ka san ko kuwa saboda rasuwar walida ne sa ban gaya maka ba me fa salima tana da juna biyu ka bari dan Allah <laughs> wallahi na gaya maka kaga wato hakurin mu Allah ya amsa addu'a mu Allahu akbar Allah ya sauke ta lafiya amin suma amin kai gaskiya za mu sha biki ai wannan suna wannan suna ka san wa za a kira wa za a kira dan asharar ne kuma ba haka ne ba Allah idan kuma ba a same shi ba a kira ya ko Muhammad yes of course wallahi ya dace Dai, aka fito? Gidan ka fa nan fa yanzu. Ba dai tafiya ba ta tashi. Wallahi tafiya yanzu zan je yanzu yanzu ne? To shikenan Allah ke. kiyaye. Allah ya jawo ka lafiya Lani an je gidan naka wallahi in muku sallama haddasa ne mata ka je ka gaya mata a zan gaya mata insha Allah kaga abin da Tom yake Bari ga news. Sai dai aikin hanyoyi kamar yadda mai girma gwamna ya bayani zai ci sama da naira miliyan ɗari uku wanda ya kunshi har da gadoji guda shida waɗanda za a yi mutanen ƙauyukan da wannan abin ya shafa sun taru sun ɗunguma ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙaramar hukumarsu sun je gidan gwamnati domin yi wa gwamna godiya ta musamman akan wannan abin alheri da ya musu a wani labari da muka samu mara daɗin ji an samu labarin aukuwar wani haɗarin mota a hanyar jos zuwa kaduna inda direban motar tirela ya kwace suka yi homu gama da wani karamar mota ƙirar honda academy mai lamba biyu uku hudu biyar lambar tafiya a sharin gani da idan suka bayyana mana cewa duk wanda suke cikin wannan mota babu wanda ya rayu sun wanda shi direban da yake cikin wannan duk waɗanda suke cikin wannan mota sun hallaka in ba direban da yake cikin wannan mota a yanzu haka wannan direban yana nan asibitin gwamnati da ke kaduna yana karɓar magani idan Allah ya sa waɗanda suka ji wannan labarai sun san wannan mota ko kuma sun san masu ita sai a ya asibitin gwamnati domin jin ƙarin bayani ubangiji Allah ya kare kiyaye Kana nufin Uncle Hashim ne? Hashim ne. Motarsa ce? hashim ne mukulli sarima ina mukulli domin samun shi ne na gaba ku danna subscribe ku danna ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu mun gode da kallon tashar alahus